Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai'al za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim kalmasi ya kawo mana shirinsa na jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau dinnan Asabar don kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki ƙungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga wato suna kada ƙuri'a don zaben 'yan takara dubu bakwai da ke takarar kujeru 329 na majalisar dokokin ƙasar dama an kafa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ciki har da sansanonin 'yan gudun hijira masu ɗauke da mutane kimanin miliyan uku waɗanda yaƙin isis da ma sauran yaƙe-yaƙe suka raba su da muhallansu ko bayan an sanar da sakamakon zaben na yau asabar za a shafe watanni ana tattauna kafa gwamnati kafin a cimma kafa gwamnatin Ƙasar Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana guda bayan da aka lalata maƙetarar a wata zanga-zangar da Falasɗinawa suka yi. Sojojin Isra'ila sun ce jiya juma'a Falasɗinawa da dama suka bula sashen Kerem Salom sannan suka cinna wuta mauni bututun iskar gas. Wutar ta ƙona bututun da kuma abin da ke tura iskar gas ɗin. Isra'ila dai ta ce mashigar za ta ci gaba da kasancewa a rufe. har sai an gyara ta to amma majoyin soji na cewa ana iya budewa idan aka fuskanci wata matsala ta jinƙai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sabon firaministan malaysia faɗi yau asabar cewa shi hana mutumin da ya gada fita daga ƙasar mahatar muhammad ya ce shi ya hana tsohon firaminista najib razak da matarsa fita daga ƙasar kafar labarai ta associated press ta ce wata takardar rijistar matafiya ta nuna cewa da najib da matarsa sun yi yunkurin fita daga kasar zuwa jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja ba ne mahatir ɗan shekaru 92 da haihuwa ya ce gwamnati ta samu isasshiyar shaidar ke nuna cewa najib na da hannu dumu-dumu cikin wata babbar taɓar-gazar cin kuɗi najib dai ya sanar a kafar facebook cewa za shi hutu amma zai dawo bayan mako guda abinda ya janyo raɗaɗin cewa so yake gudu da wayo don ya kauce ma fuskantar shari'a najib dai ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba haka zalika a yau dinnan asabar diyar anwar ibrahim ta gaya wa kafafen yada labarai cewa za a saki jagoran 'yan adawar daga gidan yari da ranar talata kuma za a masa cikakkiyar ahuwa ta mutunci. an jefa anwar fursuna ne kan tuhumar almundahana da kuma luwaɗi wanda da dama ke ganin ba wani abu ne illa bita da kullun siyasa manyan jami'an diplomasiyyar kasashen amurka da koriya ta kudu sun faɗi jiya jama'a cewa kawar da makamin nukiliya kwata-kwata da koriya ta arewa ta ce za ta yi na buƙatar sa ido fa sosai karan farko da ganawar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen koriya ta kudu ken wa a birnin washington dc ya faru ne makonni kawai gabanin ziyarar da shugaban koriya ta kudu munja in zai kai fadar white house da kuma ganawar da ake ɗokin faruwarta tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un trump ya sanar cewa zai gana da kim a kasar singapore ranar 12 ga watan yuni wato kwanaki biyu gabanin ranar da shugaban amurka zai cika shekaru 72 da haihuwa jami'an amurka sun yi kira ga koriya ta arewa da ta yi namijin ƙoƙari wajen kawar da makamin nukiliya kwata-kwata muddin ta yi hakan a cewar su amurka za ta haɗa kai da ita wajen kawo ci gaba wata ƙungiyar 'yan tawaye ta wata ƙabila da ke arewacin myanmar ta kai hari kan wasu jami'an tsaro a wani gidan cacar casino wanda ke daura da kan iyakar china ta halaka mutane 19 ciki har da farar hula 15 da jami'an tsaro hudu mutane kuma 20 sun ji raunuka mai magana da yawon gwamnati zao hitai ya ce abinda 'yan tawayen ke yi ba wani abu ne illa hare-haren ta'addanci mai kawo rudami ƙungiyar 'yan tawayen mai suna tian national liberation army ko tnla a takaice ta amsa cewa ita ta kai harin na yau dinnan asabar a garin muse da ke jihar shan mai magana da yawun tnla din kanar tar aikion ya ce an auna harin ne kan sojoji da mayakan da ke gudanar da gidan cacar kasino din to amma ya yarda cewa abin na iya ritsawa da farar hula jihar tashan na daura da kan iyakar myanmar a lardin yunan da ke kasar china inda wajen ya zama cibiyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla to masu sauraro yanzu mu kuma gefe mu baiwa Jummai fili don ta gabatar mana mu na gaba. Tsintsiya! tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar talatin ga watan Afrilu jaridar PM News ta yanar gizo ta buga wani rahoto da ke cewa mazauna yankin Mambila a ƙaramar hukumar Saudauna ta jihar Taraba sun bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma sun yi magana a wajen wannan taro. Misali, Alhaji Jibon Banga, shugaban shugabannin Fulani da ake cewa Ardo, ya lura da cewa dukkan shugabanni sun nazarci al'amarin kuma sun yanke shawarar cewa ba za su goyi bayan duk wata fitina ba. Shi ma shugabannin hakimai da ake cewa Jauro, Alhaji Sale Dula, ya yi bayanin cewa yawancin rikice-rikicen da suke barkewa ko kuma suka faru a yankin an kasa gano sahihan dalilan haddasa su a saboda haka ya alkawarin cewa hakimai ko kuma sarakunan yankin sun ƙudura aniyar samun zaman lafiya domin ci gaban yankin kwanaki wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya yi tattaki zuwa yankin na mambila inda ya samu damar zantawa da wasu shugabannin ƙungiyoyin matasa da mata waɗanda suke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya ta hanyar taimakon juna. so sunana dai na'imu garba ciyaman ne na siyan a garin guroje wanda siyan abin da yake nufi da siyan shine cooperative youth association guroje sunana kenan wato manufan wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene za mu ka ci gaba a garin guroje ko in ce sardauna intiyali ga baki da na ɗaya na farko muna da irin lakini zaka gaya ɗalibai sun tashi ba ilimi a sakandare ba komi ba haɗin kai ba sana'a yi duk matasa shi shaye-shaye shi yasa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfinmu da biyar goma na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata gefen education nasa gefen sana'a ya kasance independent makansa da kuma me da kuma gefen ka community development a gari zaka duba gari muna da 'yan siyasa da yawa ba su ankara ba amma yanzu mun dauko hanyar da za mu ankarar da su na me in na koma gefen cds zan ce maka irin hanya za ka ga lambatu ruwa na shiga gidan jama'a kororo kororo wannan ma mun hada abin ajiyunmu da taimakon wayansu shugabannin gari wanda muka siya irin makamai na gyaran garin muna bi kuma muna gyararwa duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda ka so gari nan zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu aikin hannu ne ba aikin gire da ko wani abu ba gefen education a nan makarantar da muke tattaunawa da kai mun hada malamai da yawa a wannan makarantar mun siya syllabus curriculum duk muna amfani da shi textbooks muna karantar da yara akwai irin aero spellings da sauransu zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rubuta ba insha Allah rabbi mun dauki mataki kan irin wannan abin muna yin shi kuma komi na tafiya duk yadda ya kamata sana'a wato gefen skill acquisition kenan muna ciyaman ta wannan gefen wannan ma muna kokari dan biyar goman mu da muke hadawa in kai a caba ne a samu mashin a baka ko da loan ne a sati nawa zaka bayar mu yi ka'ida da kai kana jefa ma eh, asusun kungiya wani abu ya kasance yau in ka fitar da kuɗin mashin ka zama independent na kanka shikenan mu ɗauki wannan kuɗin kuma mu duba wa'an na kasashe a cikin mu kuma ɗaukan wannan abin mu bashi so irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai mun fara dai bai wuce mu goma sha ɗaya ba amma Allah da ikon shi yanzu mun fi ɗari da so da muka fara irin wannan abin muka ga ci gaban shi shi yasa muka ga kuma wannan abin din ya zo daidai da irin patron namu injiniya Ahmad Zakariya don shi ne zan ce grand patron na wannan association shi muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi taliyin ya tafi a buɗe ne da irin abin da muke son mu so ranka da shi mu muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi haɗin kai duk abin da za ka yi ba da haɗin kai ba abin bai yi ba so in muka haɗa kai duk haɗin kai nan shi zai kama na duk wannan abubuwan da na lissafa maka amma a hankali a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah me zaki ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin maganar da zan yi a gan gefen harkan zaman lafiya iri rikicin a eh, tango mun an dan taba rikici daga baya yanzu an kuma taba komi an sha kan matsala insha Allah rabbi gaskiya abin a observing namu na youth na guroje ga baki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya abi abu kamar haka zaka duba ga baki daya mu duka ɗaya ne amma zaka ga wane ka dan shanunka sun tsoka na min fili a haka ne to mu je mu ga ya zamu zanzantar ina a maganan na patron shugaban mu patron namu yayi magana akan cewa zaka ga sarakuna ba su da karfi gaskiya yana daga cikin abin da yake kama zara amma insha Allah rabbi yanzu mun samu kan zare ni yanda za a yi tackling wannan problem sin ga baki daya bai zai kuma faruwa ba insha Allah yanzu kana ganin dai kamar zaman lafiya ya dawo wannan yankin insha Allah rabbi zaman lafiya baka ga ba ba irin kabilan da babu in ka ce bororo bororo ne ke fara da mambila to ga mu duka hade kowa zaka ga bora waje yana dariya kawai ba wani damuwa insha Allah rabbi wato mana yanzu za a warware abun da dariya ana hulɗa da juna insha Allah bai tsiya da dariya ba don an yi tsiya dariya za a ce na ciki na ciki wannan babu sai ka zo ne yau in ka ga haɗin kai da wani duk abin da ake na ci gaba za ka ga duk wani kabilan da baka tsammani ba za ka ga ana haka babu nufi babu kyashi babu komi ana harkar to wajen ne za ka san gaskiya zaman lafiya ya auku a wannan fili amma wani lokaci ana ɗaura wa 'yan siyasa cewa su suke kawo wannan matsalar wani sako za ku aika wa 'yan siyasa ta wannan kafa eh gaskiya gaskiya a wannan gefen ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska ɗaya na ƙasa gaskiya akwai ɗan damuwa kaɗan akan 'yan siyasa nan amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau e, kan min abu na faruwa ka yi gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikinka za ka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za yi amma insha Allah rabbi su ma irin falon su wa mun bibbide duk matasan guroje ga baki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru so alhamdulillah a haka muna tafiya ga komi an samu setawa ba wani damuwa 'yan siyasan sun gane kurakuransu kuma duk sun bi yadda za su yi fancin haka muna da wani mimba dan siyasa ne ana kiran shi honorable bafe so a gaskiya gaskiya mutumin ya taka rawan gani sosai nawa irin zan ce ma matsalar na tasowa tsakanin makiwata da, da kuma makiyaya da kuma masu gona so alhamdulillah problem akan fili hakan nan gaskiya ya sasanta su yana da fili ba iyakan da zan kutanta ma wannan fili a wannan cikin gari ya dauka ya ba ma bangaren fulani ya ce mambilolin kuma su rike wannan gefen don dai a samu zaman lafiya to kaga a nan gaskiya yan siyasan gaskiya sun fara taka rawan gani a wannan alama lafiya al'umma ta kasa ta guji Shugabar wata kungiyar mata da ake cewa Cooperative Youth Association ta yi bayanin irin ayyukan da suke yi, to amma da farko ta fara faɗin sunanta ne kamar haka. Sunana Promise Vincent ni ne charlie na wannan organization da muke da shi a cikin wannan karamin hukuma Guroje. Wannan association kenan na kira siyan Women in ne Cooperative Youth Association Guroje. ni ina son in kira yan uwana mata su zo mu haɗa hannu mu ga dai mun yi kamin wannan problem da muke fuskanta a cikin wannan community namu don everyday muna cikin fada haka bai da kyau ba in mun ce za mu ci gaba da yin fada everyday yau ana damuwa ya tashi a wannan wuri jibi wannan damuwa ya tashi ba mu samu cin gaba ba amma mun haɗa kanmu mun zo mu mun zo mun haɗa hannu za mu ga dai mun kamin peace a wannan community so muna kiran gwamnati gwamnati kuma ya shiga cikin wannan matsala ya gade ya taimake mu a ciki wato ana cewa mata kusan idan 'yan gidansu sun tsira ko mijinsu ko mahaifansu tsira ba sa iya kara taimako wajen samun musamman ma zaman lafiya amma kimi za ki ce a wannan Eh hakan din zan iya cewa idan har an samu matsala don in ka duba wasu families din an kakkashe mazajensu an kakkashe Eh, yaran an bar iyayen kawai wasu kuma an kakkashe iyayen an bar yaran a cikin wannan damar muna kiran gwamnati ne ya zo ya duba me ya kamata a yi wasu muna da less privilege muna da widows wanda an ba su ba su da wanda zai eh, taimake su but with the help of the government mun san dai in sun zo sun nuna musu so su ma za su ji daji za su ce ba su kaɗai ba ne a duniya na sai bayan eh, rasuwan mijinsu akwai wanda zai share musu hawaye. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A cina fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. bautar Allah muke Allah kuwa shi ne To a gaida Jimai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya daidaita kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma asibiti a London biyo bayan gayyatar likita, yayin da babban sufetun 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris Raki amsa gayyatar majalisar dattawa karo na uku ta ayyana shi a matsayin makiyin demokuraɗiyya. Sanata Suleiman Hunkuyi ya yi barazanar ficewa daga APC matukar bata soke zaben unguwanni na jam'iyyar a Kaduna ba. 'Yan tsirarun mutane waɗanda ke jin saboda yau Allah ya ara masu lokaci dole ko ba a so a Najeriya tilas a bisu. Mukarrabin Buhari ya wuce Roman Bakan Daura ya ce matukar Obasanjo ya kaliman jawal mustapha ba wai shugaba buhari ba zai gane kuransa dan allah dan annabi ya jarabawa hamza al mustapha in bai kwance mai zana a kasuwa ba abin mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce rubuce bila sun yi shiru efcc ta bude sabuwar helkwata da ta gina kan naira biliyan 24 in ji ibrahim magu gumma yanzu ku zo nan mu haɗa kai saboda mu yaƙi cin hanci da lasawa da cuwa-cuwa Allah wa kalifan Tijjani a Afirka Malam Isiyaka Rabiu rasuwa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kuma rabaran bulus sabo daga kubau jihar Kaduna. amma da farko wannan fili na jawabai daga dattawan arewacin najeriya na ta'aziyar rasuwar ɗaya daga cikin dattawan da ke bayar da gudumawa a wannan shirin wato sakatare janar na ƙungiyar kiristan najeriya dr musa asake wanda ya rasu jiya jama'a wanda kuma kan yi gargaɗi ga 'yan arewa kamar haka masu sauraron mu musamman a jihar arewa a nan a najeriya ina kawo muku gaisuwa kuma ja hankalin mutanenmu a nan arewa ya kamata mu yi zaman lafiya sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba to allah ya ji kan rabaran dr musa a saki to yanzu kuma ga sheikh ibrahim duguri da jawabinsa to alhamdulillah ah, da farko dai hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba daya. duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya ku sauraronmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da buƙatar hawa motar kana da buƙatar ginin shiga gidan kana da buƙatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, baka koya ba sa'an kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sai tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza idan kunne ya ji jiki ya tsira da fatan Allah ya samu dace. To shi kuma rabaran bulis sabo cewa ya yi. A jama'a salamu alaikum tsakanin musulmi da krista. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya. Mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗana halak na arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsu suka yi. Kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa 'ya'yanmu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan ƙasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne halitta shi manta da bambancin kabila sannan ina kira ga yan uwa manoma da fulani ku fulani da manoma yan uwan juna ne wanda kuke kullewa muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wadda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya sannan kuma lallai a ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu abinda buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a kuma kyautata wa talakawa majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu don Allah da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu haka agogonmu na cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Gaburar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles Ghana Turo ya bayyana bacin ransa akan yadda matashin dan wasan kasar jamus jordan tarunariga ya yi watsi da ta da aka yi masa na bugawa kasarsa ta asali wato najeriya wasa a gasar cin kofin duniya jordan dan shekaru ashirin da haihuwa da iyayensa 'yan najeriya suka haife shi a kasar jamus ya bugawa kasar ta jamus wasa a matakai daban-daban na matasa to amma har yanzu bai sami shiga a babbar kungiyar kasar ba to sai dai kuma matashin dan wasan da ke taka leda a kungiyar hafa berlin tuni da ya sadaukar da kansa ga kasar ta jamus a nan gaba wannan matakin na dan wasan ya kasance babban cikas ga kudurin kocin na najeriya na samun karfafawa tsaron bayan kungiyarsa a gasar ta duniya a kasar rasha shahararren dan wasan kasar brazil nema ya bayyana fargabar cewa ba zai iya taka leda sosai ba a gasar cin kofin duniya a kasar rasha sakamakon raunin da ya yi fama da shi tun daga farkon wannan shekara nema dan shekaru 26 da ke taka leda a kungiyar psg ta kasar faransa mai buga wasa ba tun sa'ad da ya kare a babban yatsan kafarsa a wasan da kungiyarsa ta yi galaba a kan masu da ci uku da nema a watan fabrairu duk da yake nema ya ce yana jin zai iya fafatawa a gasar ta duniya to amma ya ce raunin na iya kasancewa wani tarnaki a gare shi a wani labarin kuma mai yiwuwa dan wasan na kasar brazil nema yana kan hanyar sani ta komawa takalada a kungiyar real madrid ta kasar spain an ruwaito kocin madrid din zinedine zidane yana cewa haɗin nema da ronaldo zai yi daidai kuma zai kawo alheri da ci gaba ga kungiyar Ƙungiyar ta Real Madrid ya ta daɗe tana buƙatar dawo da nema a Spain yayin da rahotanni da dama suka bayyana cewa shugaban ƙungiyar ya shirya tsaf domin cimma buƙatun ƙungiyar PSG domin samun dan wasan. kungiyar manchester united da manchester city sun yi tarayya a zawarcin dan wasan as monaco fabinho fabinho dan kasar brazil ya faɗa kafin wasan da kungiyarsa ta buga da saint etienne a yau asabar cewa mai yiwuwa shine wasa na karshe da zai buga wa kungiyar kocin bayan munich ya fahimke su ya karkare rayuwarsa ta koci a gasar bundesliga tare da shan kashi a yayin da kungiyarsa ta bayan ta sha kashi a cikin gidan takarar farko a cikin shekaru fiye da biyu stuttgart ce ta doke kungiyar da ce hudu da daya a ranar karshe ta wasannin gasar bundesliga na bana murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da wannan muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. To a takaice masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau dinnan Asabar don kada ƙuri'a a zaɓen ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki ƙungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaɓen ne daga cikin 'yan takara dubu bakwai da ke takarar kujeru 329 na majalisar dokokin ƙasar. To madalla masu sauraron mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Yarba da ya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cumming. Nisar fil hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.